to yanzu dai eh, a sahi yau abinda da za a ce eh, mun hallafa sakamakon zaɓe na gunduma 151 kenan cikin gunduma 266 sauran 500 kuma su ma abin da za a ce bisa wannan 500 kin duka sakamakon sun zo a gare mu kamar inda kuka sani sakamakon in ya zo ka an hallafa shi sai an tace shi sai an diba da kyau da kyau in sakon eh, abin da aka aiko reshen mu suka aiko in daidai ne duka sai mun yi tankaɗe da rere sai mun diba daga nan ne ake wallawa shi bisa talabijin da radio na ƙasa kenan insha Allahu sai mu ce aiki ya kankama kama kuma daga nan zuwa lokaci kaɗan a inda dai muke tamani ko don makomi na allah ne abin da muke tamani daga nan zuwa daren yau a ce duka sakamakon da ke da kwai an halawa shi 'yan ƙasa sun sani. Akwai yiwuwar gobe Juma'a a bayyana kamalallen sakamakon gaba ɗayansa? I, e, kamar inda doka ta ce mana e, kamar inda doka ta ce a ta na 156 sai ke sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa hukumar zaɓe tana da kwana biyar ta kwallafa e, shi kuma ta faɗi inda ake ciki kuma ta miƙa wannan sakamakon zaben wajen kotu koli mai kula da harkokin zaɓe kenan da inda take insha Allah gobe juma inda da ran da lahiya za mu ba da duka na wannan zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa mm, sai dai jama'a na ƙorafi akan cewa akwai jan kafa uh, ko jinkiri sosai wajen bayyana sakamakon kuma ayyukan da kuke gudanarwa sai to ka san aiki in baka kware ciki ba ko ko in baka san bakaka aikin yake gudana kana iya hudin albarkacin bakinka abin da yasa wannan ba tseko bane kun san shi zabe ne na kasa kuma wanda ya ce zabe surtu zaben shugaban kasa da na yan majalisa ya kamata a ce duk abin da mu hudi abin da ya zo daga garin zabe ne abin da ya zo daga reshinan mu na jahohi kenan ko sun aiko mana sai mun tsaya mun tace mun tattance mun tabbata ke wannan abun nan ne kan nan mu hallawa tunda bin mu so mai hallawa abin da zai kawo rudani a cikin kasa kun ji abin da ya sa mutane suke gani ba tsaiko kamar tsaiko ne ba tsaiko ba ne ba shi ka san abin da zai kai da abin da zai kai eh, kai shi kamar inda doka ta ce kuma ka kiyaye tunda abu ne wanda yana da hatsari da yawa